This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na yau safiyar Juma'a ta babbar rana 31 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Ana samun kyakkyawar fata akan goyon bayan Trump kan tattaunawa da Rasha da China akan dakile yaduwar makaman nukiliya. mahukuntan amurka sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje zai yi a bangaren gasar da take yi da china sannan shugaban amurka donald trump ya tabbatar da mutuwar fasinjojin wani hadarin jirgin sama da ya auku a kusa da birnin washington dc kanun labaran kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji cewa shirye-shirye sun kankama a birnin abuja fadar gwamnatin najeriya inda aka kafa manyan allon sanarwa na babban taron hafizan alkur'ani mai girma. Muna kuma tafi da rahoto kan farmakin da dakarun sojin Najeriya suka kai maɓoyar wutaccen dan bindigan nan Bello Turji, lamarin da ya bar baya da kura. domin kuwa al'ummomin yankin sun ce an kwanto musu kura an bar su da ita. Ina cikin tashin hankali ƙauna ta tana ta hannu da yan uwana a abokin na wasu kuka ɗauka sai an kashe su shi an Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin manuniya to amma fa da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. 'Yan rajin dakile yaduwar makamai suna fatan sabbin kalaman shugaban Amurka Donald Trump na goyon bayan dakile yaduwar makaman nukiliya zai kai ga tattaunawa da Rasha da China akan rage makamai. Tattaunawar Amurka da Rasha da China akan dakile yaduwar makaman nukiliya da ci mai yarjejeniya abu ne mai yiwuwa a cewar Trump. wanda ya yi wa mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin duniya a Davos, ƙasar Switzerland mako ɗaya da ya gabata jawabi ana kashe makudan kudade akan makaman nukiliya sannan san ba a son yin magana akan irin barnar da suke yi don ba ma so mu ji ji shi ya kara da cewa abin bakin ciki ne trump ya yi nuni da yadda a wa'adin shi na farko ya tattauna wannan batun da shugaban rasha vladimir putin shugaba putin ya so shawarar rage yawan makaman nukiliyan da ya mallaka kana a tunanina da duk sauran kasashen duniya su ma sun amince Mahukuntan Amurka a ranar Alhamis sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba Donald Trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje tsawon kwanaki 90 zai yi a bangaren gasar da take yi da China. Trump ya rattaba hannu akan wata dokar zartaswa 'yan sa'o'i bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa wacce ta dakatar da bada duk tallafi ga kasashen waje yayin da sabuwar gwamnatin take nazari akan ko tallafin sun dace da manufar gwamnatin shi na Amurka farko ko a'a. shugaban kwamitin hulɗa da kasashen waje a majalisar dattawa jim rush ya ce matakin yana da mahimmanci domin mai da hankali akan nauyin bashin da ake bin amurka na sama da dalar amurka triliyan 36 'yan democrats sun ce jinkirta ba da tallafin zai haifar da gibin da ƙasar jamhuriyar al'ummar china za ta cike. bayan an ɗanyi tsit don nuna alhini biyo bayan wani haɗarin jirgin saman da ya auku a kusa da birnin washington shugaban amurka donald trump ya tabbatar jiya alhamis cewa babu wanda ya rayu bayan da wani jirgin saman soji mai saukar ungulu ya yi karo da wani jirgin kasuwa dauke da mutane 64 shugaba donald trump ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su sannan ya sha alwashin bincika sababbin hadarin na ranar alhamis yanzu an koma aikin gano gawarwakin abin bakin cikin shine babu wanda ya tsira wannan dare ya kasance dare mai cike da bakin ciki a tarihin kasarmu sannan bala'i mai tsanani a matsayinmu na ƙasa muna bakin cikin duk rayukan da suka riga mu gidan gaskiya ba zato ba tsammani sannan a matsayinmu na ƙasa muna cikin alhini akalla an gano gawarwakin mutane 28 da aka ciro daga cikin kogin potomac mai sanyi tamkar kankara bayan hadarin da ya auku a daren ranar laraba yayin da jirgi mai saukar ungulu ya gitta inda jirgin kasuwan yake kokarin sauka a filin jirgin saman ronald reagan na kasa kusa da washington dc a cewar jami'ai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga mu na farko da zai kai mu Abuja a Najeriya. Inda wakilinmu a can Nasiru Adamu El Hikaya ya shaida mana yadda birnin ya ɗau harama akan babban taron hafizan Alkur'ani inda aka kafa manyan allinan sanarwa a birnin. Ga Nasirin da cikakken rahoto. التكبير التكبير التكبير nan matasa ne da ke goyon bayan taron ke gangamin maraba da shirye-shiryen da ake yi da jan hankalin waɗanda ke sukar hakan da su sauya tunani murtala garba na daga fitattuwa matasan da ke cewa taron zai ƙara kawo haɗin kai a tsakanin makaranta na sassa daban-daban na najeriya mun gode ma sarkin musulmi kuma mun gode ma manyan malaman da suka bashi goyon baya sheikh namu sheikh dairu suman bauchi da kuma babban shugaban mu na jibi sheikh abdul abdullahi balalau da kuma shehu mukaribullah muna kira ga matasanmu su fito wannan taron don duk inda ake karanta kur'ani akwai albarka a nan taron da wanda zai gudana karkashin majalisar koli ta islama bisa jagorancin mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na da zummar tara dubban alaramomi don su yi karatu a ruwayoyi daban-daban kuma daga dukkan kungiyoyin islama da suka hada da su sufaye salafawa da sauransu. bai shugaban kwamitin fatawa na majalisar kolin Sheikh Sharif Ibrahim sali kan muhimmanci ko ingancin taro na karatun Alkur'ani. Kan biyan bukatun kasa da kiyaye lafiyar kasa abu ne wanda yake muna bukatar sa. Kyakkyawar niyya Allah sa ta aboci wannan abu kuma a samu lafiya da zaman lafiya cikin wannan abun da za a yi. Allah ya bamu nasara ya bamu kuma himmar karatun kur'ani ko a ta cikin taro ko ba taro ba. Karatun ƙur'ani saboda a samu nasara a wurin Allah kan haɗin kai ko sauran sauransu shari'a ba ta hana ba amma kuma ba ita ke aiki kurum ba ya kamata mutane duk masu zama wuri ɗaya su haɗa kansu su yi aiki tare don su amfani kansu da jama'ar da suke tare da su saboda haka muna so wannan sunna ta rayu har abada duk da ana sa ran shugaba tinubu zai halarci taron ranar biyu ga watan nan na fabrairu amma kai tsaye ba wani bayani daga wani jami'in gwamnati da ya alakanta abun da siyasa ko bukatar neman goyon bayan jama'a ga zaɓe mai zuwa da ke da nisan gaske daga yanzu da hakan ya saba da zarge-zarge a yanar gizo. Dattijan 'yan siyasar Arewa injiniya Kailani Muhammad ya ce taron zai karfafa karatun tsangaya da gwamnati ta fara mai da hankali a kai zamanin tsohon shugaba Jonathan. Muna da zai ne na Alkur'ani ya fi na Saudi Arabia ya fi na kasar Larabawa yawa amma ba wani taimako da aka yi musu. Waɗanda suka kawo wannan idea suna magana makarantar allo a lokacin da President Goodluck Jonathan ya kawo maganar tsangaya da za a taimaka musu sai muka samu akasi yi lokacin Buhari aka soke wannan tafiyan tangaya. To yanzu yana cikin abin da za a dawo da shi a kai musu makarantar boko a yi na Islamiyya wajen sannan a dinga ba da abinci. Kwamitin shirya taron da ya da manyan malaman Islama ya buɗe dandalin yanar gizo don samar da bayanai ga masu niyyar halarta. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla an gaida Nasiru Adamu Hikaya da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi tir da harin jirgi mara matukin Rasha da sanyin safiyar ranar Alhamis da ya kashe akalla mutane tara tare da ayyana shi da mummunan al'amari jirgi mara matukin ya afka wani gini inda mutane suke haya a birnin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine da sanyin safiyar jiya alhamis inda ya kashe mutum tara sannan ya raunata wasu goma sha uku bisa bayanan hukumomin yankin 'yan sanda sun ce an kammala aikin ceto bayan sa'o'i goma sha tara wasu dattawa ma'aurata na cikin waɗanda suka mutu sannan wani yaro mai shekaru takwas na daga cikin waɗanda suka ji rauni harin ya kashe mahaifiyar yaran yayin da birnin los angeles yake farfadowa daga mummunar gobarar dajin nan mai tsanani injiniyoyin muhalli masu tsara birane da kwararru a fannin bala'o'i suna nazari akan yadda za su sake tsara wasu unguwanni da suka kone kurmus. ta yiwu a da wasu unguwanni fili kawai inda za a haramta gini sannan dogayen bishiyoyin kwakwar da birnin ya shahara da su waɗanda suka yi ta ƙonewa tamkar kandir ɗin rum za a maye gurbinsu da itatuwan ƙasar masu jure wuta waɗannan su ne wasu daga cikin sabbin dabarun da masana ilimi suke da shi a kan birnin los angeles yayin da yake farfadowa daga gobarar dajin da ta ƙona itin da palisades wadda ta kashe mutane 28 sannan ta lalata gidaje 16,000 gaba daya gobarar ta kone murabba'in mil 59 wato kwatankwacin murabba'in kilomita 152 wanda ya fi girman paris labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai gusau fadar gwamnatin zamfara inda wakilin macin abdulrazak bello kaura ya shaida mana yadda al'ummomin yankin nan da dakarun sojin najeriya suka kai farmaki a maɓoyar gaurataccen dan bindiga bello turji suka koka kan abin da suka ce an takalo rigima an tafi an bar su da ita kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana farmakin da dakarun sojin najeriya suka kai wa ga wadatacin dan bindigar nan wato bello turji a yankin shinkafi ya bar baya da kura domin kuwa al'ummomin yankin sun kata akan abun da suka ce an takalo rigima an bar su da ita duk da yake mafi galibin mutanen ba su yadda a ɗanɗi su ba wasu su ma da suka yadda a ɗanɗi nasu sun buƙaci a saka sunan su to amma dai duka kukan nasu ɗaya ne domin kuwa sun koka ne akan janye dakarun soji daga yankin da aka fatattake dan bindigar har sojin najeriya suka kashe kwamandojin shi lamarin da ya sanya ne 'yan bindigar suka yoyo al'ummomin yankin suna musu ramuwar gayya. Satin da ya wuce sojoji da an ka turu daga Abuja tabbas sun shiga sun yi aiki sosai amma ina waɗa ma cikin kwana uku abin ya tatsi ya damarci. Duk nan ba gidajen mu muka kwana ba yanzu haka maganar da nake da kai na baro gidana na ce rizanci a cikin gari ba wanda ya san inda zan kwana. Ina cikin tashin hankali kauna ta tana ta su da 'yan kwana. a abokina wanda sun ɗauka sai an kashe shi an ɗauko ga wasu hanya sun tare yanzu ka kai ma cikin gida suka shigo yanzu suna tashe gida gida suka ɗaukan mutane satin da duk shekaran jiya illan da ka sani birnin yaro inda sun ka sun ka ɗauki masallata yanzu sun sake azu musu tara ta miliyan talatin jiya jiya a tashi yau sun shiga shanawa sun kashe wasu sun ta wasu. a nashi haujin dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓun shinkafi da zurmi a majalisar wakilai tarayya honorable bello hassan shinkafi wanda ya tabbatar da sake dawowar hare-haren yan bindigar a yankin na zurmi da shinkafi ya ce suka a matsayin su na wakilai abuja suna nan suna fitakar ganin cewa al'ummomin yankunan da suke wakilta sun samu sa'ida an samu kuma dawowar kwanciyar hankali a yankunan su. su kuma sojojin nan mun sani suna nasa kokari amma kokarin da suka yi muna nan muna kira ga shugabanninsu kuma muna rubuta musu takardun da ya kamata mu rubuta musu kuma muna zuwa a kai mu tabbatar da cewa wannan abu ba wai a je kawai ba ne na kwana ɗaya kwana biyu a dawo allah kiga mun yaba musu da zuwan da suka yi na farko suka yi kusan kwana uku a cikin dajin nan amma daga baya suka baro wanda kuma yanzu al'umma suke fuskantar wannan barazana daga wayannan mutane da ke zowa suna terrorizing ɗinsu da gida da daji da yana. To amma ya ce tun da farko dakarun sojin Najeriya da suka takalo rigimar da sun san ba za su tsaya a yi ta kare ba da ma sun bar al'umma da halin da suke ciki. Sojojin nan har yanzu suna nan a cikin jihar Zamfara. Dole ne mu gaya musu wannan abu da suka yi ba shi zai da mu akan wannan tafiya ba. Har in sun san ba za su iya tsayawa dindindin ba har sai an kai karshen wani abu to gara su kyala al'umma su neman makansu mafita akan wannan tafiya. To sai dai mai magana da yawun dakarun tabbatar da tsaro a yankin arewa maso yammacin Najeriya wato Operation Fansar Yamma, Lieutenant Kana Abubakar Abdullahi ya ce al'ummomin su kara daurewa gaba kadan za su ga sakamako mai kyau. Al'umma su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da ba mu goyon baya su sani cewa aiki irin wannan yana nan yana gudana ta bayan fage da kuma a zahiri kuma ba da daɗewa ba za su ga sakamakon ayyukan da ake gabatarwa. Har-haren 'yan bindigar da ya sake kunno kai ga dangaren ne a yankin na shinkafi da wani bangare na zulmi biyo bayan janye dakarun soji daga yankin fakai da sauran dabbobin 'yan bindigar da aka kai wa Najeriya hare-hare ta sama da ƙasa wanda dakarun Najeriya suka kaddamar ta kuma ya nasarar kashe da dama daga cikin su tare da kwato wasu makamai to sai dai har yanzu tambayar al'umma ke yawan yi ita ce shin ko 'yan bindigar sun gagari jami'an tsaron Najeriya ne? Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. An gaida Abdulrazak Bello Kaura. Masu sauraro kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. kasar Najeriya na ci gaba da dudumar damban dambarwar daddale dalla dallan dukiyar da aka dankara cikin kasafin kuɗi. Ban ga dalilin da zai sa a sa kuɗi kusan biliyan ɗari biyu wurin kogi na gidaje ko gina asibiti ba wal a gwada ma mutane yadda za a zauna lafiya a ce an sa biliyan takwas. A shekaran da ya wuce mun samu kashi hudu da digo A yanzu ko kashi daya ne da dubu uku shine suka nuna su mu ma mun nuna mu. game da mika wuyan da gwamnonin najeriya suka yi don amincewa da kudurin dokar harajin najeriya kuwa masana ne ke cewa dama ai tun farko suka dinga yi wa talakawa gargadi. dama can mun faɗa cewa yadda da talakawan najeriya suke so su yi gwamnonin jihohi kuskure ne domin inda suna tausayi da ba za su bari abin da ya faru a lokacin cire tallafi ya faru amma tun da jikansu ta yi nauyi suka ba da dama ya faru su kuwa ƙungiyoyi ƙungiyoyin da ke ta'ammali da harkar mai a Najeriya cewa suke su ma da tallafin mai a tare Najeriya yana matukar yi musu raɗaɗi. ƙungiyoyin da 'yan kasuwa mu ma ƙoƙari muke mu a wannan yanayi ba wai daɗi muke ji ba yanayin kowa ya taɓa kana gani kana biyan ma'aikatan kuɗin da ba zai rike shi ba kai ka sani shi ya sani waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manu இருக்கும் lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan sauke muku sakonni cikin nishadi. Shiri na ɗari biyu da ashirin cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin an girgide duk wani magudi. me yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakule magudin ne ya sa majalisar ƙasa a Najeriya ta daddage cewa ai dole sai an ƙara wa kasafin wasu ma'aikatan ƙasar faɗi. Ministan ma'aikatar noma a Najeriya sanata abubakar Kyari ya ce akwai buƙatar buƙatar duba matsayin 'yan majalisar Najeriya kan ƙara kaurin kasafin kuɗi don manoman ƙasar su ji daɗi. Eh, su 'yan majalisa dai sun nuna mana cewa kuma haka ne kuma don saboda ina ka duba aka gan akwai abin da ake kira Maputo Declaration da Malabo wanda ƙungiyar ƙasashen Afirka suka ce lalle-lalle kamata a cikin kashi 100 kashi goma na bajet ya zamana yana harkar noma to a wannan a shekaran da ya wuce mun samu kashi hudu da digo biyu a yanzu ko kashi daya ne da digo uku to shine suka nuna su mu ma mun nuna a akan cewa tun da lokaci ne ya kamata a yi a karfafa noma ya kamata a kara wannan kudin wancan shekara an ba biliyan arba'in yau kuma biliyan sittin ne amma ga ka ka duba bajet din gaba daya a cikin kasafin ne yake zama karami amma a yawan kuɗi din ya fi na bara to ka duba kamar a percentage shine ya kasa amma a yawan kuɗin ya fi na bara din yawa. shi kuwa shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ya labaru a masa da jantare nigeria sanata garba musa mai doki cewa yake ba za su taɓa amincewa da kasafin kuɗin ma'aikatar ba har sai gwamnatin tare Najeriya ta amince da wani sharaɗi. To hajiya in abin da ya dace a yi ne to a yi shi da kyau. Wannan mahimmancin wannan abun hajiya ta wannan information ne da national orientation wannan banditiri kila muke gani ana iya kai karshen shi. Ta wannan ne muke gani talakawa za su iya kai ƙudurin su wurin gwamnati. Gwamnati ta sani ko abubuwan da take yi yana kai ga talakawa ko bai kaiwa don gwamnati a gyara. So in ba a iya sa abun da ya dace to gaskiya mu muna ganin a matsayin mu na masu kasafin kuɗi na ƙasan nan ba mu amince da wannan ba kuma ba za mu amince da shi ba. To kuna kuke ganin ya kamata a ba bangaren watsa labarin? Hajiya Hausa suka ce in kunne ya ji jiki ya tsira. Hajiya ina ta ba mutane misali da cewa ko gwamnati ta gina gida in 'yan Boko Haram suka zo gudu za a yi a bar gidajen nan ko kone su za a yi. In gwamnati ta gina asibiti in bandit suka zo gudu za a yi kone shi za a yi. So ban ga dalilin da zai sa a sa kuɗi kusan bil miliyan biyu wurin kogi na gidaje kogi na asibiti ba wal a gwada ma mutane yadda za a zauna lafiya a ce an sa biliyan 8 wannan abin in rashin zaman lafiya ya zo da kyau wannan abin shi za a fara konewa a yi kokari tukunna a gwaya ma mutane muhimmin zama lafiya in ya daure komi muna iya ginawa amma yanzu mu abun da muke fata in ba a sa komi ba a sa biliyan hamsin ga information game da maganar amincewa da do dokar harajin da gwamnonin tare Najeriya suka dawo suka yi daga baya kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum malam awal yakub baban yara ne ke cewa ai da masu sun san za a rina kamar da yadda suka daɗe suna faɗi. Abin lura nan shine uh, ba wai sun samu mu talaka da mafita bane. Abin da ya faru shine uh, wannan kundayen dokokin haraji guda hudu za su yi ma gwamnonin jihohi illa a su. Za su yi ma talakawan Najeriya illa a al'amuran zamantakewansu na yau da kullun da sauran al'amuran na rayuwa. rayuwa to abin da gwamnoni suka yi shine sun a rufushin al'umman kasa ne suka yi amfani da shi suka tsorata gwamnatin tarayya don ta ba su dama a su yi kashe mu raba kuma an yi wannan ah, abin da aka yi musu na sauya kaso na harajin vat to da su abin da ya kai su kenan amma mu daga binciken da muka yi a waɗannan kundaye guda hudu kowane kundi yana da nau'i na illa da zai ma al'amuran zamantakewa na al'umman kasa. amma dai ɗaya daga cikin matsalar da ake ganin za ta faɗo wa 'yan kasa ita ce magana karin harajin vat kuma gwamnoni sun ce an amince ba za a kara ba eh wato abin da ya faru an saka ya kofa ne ba an fasa ba ne an ba mu manta ba kwanan nan an mana karin kuɗin kiran waya kuma ba mu ganje majalisa ba dalili shine an halanta mu ita hukumar nan mai kula da al'amuran sadarwa dama duk lokacin da take so za ta iya ba da dama a aiwatar da kari to shi ma kundayen nan guda hudu na haraji idan an tabbatar da su za a canza hukumar da take karban haraji wato federal illa revenue za a yi wata sabuwar hukuma da ita kuma za a hallanta mata irin wancan iko na yin kari ko yadda da sauyi na abin da ya shafi haraji ba tare da ta koma majalisa ba saboda haka a takaice jefa kofa aka yi da barawo dama can mun faɗa cewa yadda da talakawan najeriya suke so su yi da gwamnonin jihohi kuskure ne domin inda suna tausayi da ba za su bari abin da ya faru a lokacin cire tallafi ya faru amma tun da jikansu ta yi nauyi suka ba da dama ya faru. mataimakin shugaban kungiyoyin masu motocin da kwamai a yankin arewa maso yammacin najeriya alhaji sani idi dan fulani kuwa cewa yake cire tallafi mai a najeriya ba ya jefa harkokin mutane da dama cikin saradi a da lokacin da ba matatu za a sai da shi a yi amfani da kuɗin a siyo a yanzu tun da matatu za a saida wa matatun ƙasa an sayar muku a kaza ku tace a ku saida jama'a kana cewa yanzu da akwai matatun dangote an ce ta fata court da wari eh. sun dan fara motsawa eh. a ka'ida kamata ya wannan mai na amfanin cikin gida a dinga ba suna tacewa kenan shikenan an ba su suna tacewa a farashin da aka ba su za a iya cewa to a dan yau yan Najeriya dan tallafin farashin mana maimakon a sai da shi farashin duniya duniya sai a ɗan rage. Me yasa ba a yi? Wannan tsari ne na gwamnati ita ta ce kawai ya sai da kansa saboda da shi kuɗin za a muku makarantu da tituna da sauran abubuwa. amma wancan na sayarwa ne wanda dama an ce harkokin asibiti da titi ai da shi za a yi wannan kuma dan cin cikin gida ne yi. Eh, wato abin da nake so mu gane shi ne cire tallafin nan da aka yi su fa gwamnati sun samu linkin bilinkin linkin ƙarin shigowar kuɗi musamman na jihohi. Mai ƙungiyoyin eh, kamar IFMA man da nato musamman kuke yi don a samu watakila mu ƙungiyoyin da 'yan kasuwa mu ma kokari muke rayu a wannan yanayi ba wai daɗi muke ji ba yanayin kowa ya taba kana gani kana biyan ma'aikatan kuɗin da ba zai rike shi ba kai ka sani shi ya sani amma ya haƙura saboda babu wani aikin banda wannan kai kuma baka da wata sana'ar banda wannan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar kifaɗi. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 847 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne dama suke ta wani faman su gurgudi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da Jigawa Adamawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi gaba gadi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma makon idan Allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya. Sai a biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar Juma'a. Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna, Najeriya. Nasihata a wannan juma'a ga dukkan 'yan uwa shine murungumi aƙida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa. Sannan mutuna cewa wannan taimako in za mu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci da ke tsakaninmu da wanda za mu taimaka ko addinin mu ɗaya ko ƙasan mu ɗaya ko ƙasan kasan mu ba ɗaya ba ko garin mu ɗaya ko garin mu ba ɗaya ba ko kabilan mu ɗaya ko kabilan mu ba ɗaya ba in dai mutum mutum ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayan Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayan Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da diga-digan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashinsu saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manomanmu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakinsu saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abin da zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi da taimakon juna kowane mutum dan uwanmu ne domin mu da shi 'ya'yan adamu ne da hawa'u allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wata'ala zai iya jarabtar mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabtar mu mu rasa aiki ya zama mu ne za mu rika neman taimako Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam wasu wurare ko da susa za ka yi sai mutum ya zaci kuɗi za ka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi allah ya zonar da mu lafiya allah ya sa mu cika da imani. malam sai mu ce Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada ga Aisha da takaitattun labarai. ta hawa a takaice 'yan rajin dakile yaduwar makamai suna fatan sabbin kalaman shugaban amurka donald trump na goyon bayan dakile yaduwar makaman nukiliya zai kai ga tattaunawa da rasha da china akan rage makamai tattaunawar amurka da rasha da china akan dakile yaduwar makaman nukiliya da cimma yarjejeniya abu ne mai yiwuwa a cewar trump wanda ya yi wa mahalarta taron bunƙasa tattalin arzikin duniya a davis kasar switzerland mako ɗaya da ya gabata jawabi mahukuntan amurka a ranar alhamis sun yi nazarin irin tasirin da matakin shugaba donald trump na dakatar da tallafi ga kasashen waje tsawon kwanaki casa'in zai yi a bangaren gasar da take yi da china trump ya rattaba hannu akan wata dokar zartaswa 'yan sa'o'i bayan an rantsar da shi a matsayin shugaban kasa wacce ta dakatar da bada duk tallafi ga kasashen waje yayin da sabuwar gwamnatin take nazari akan ko tallafin sun dace da manufar gwamnatin shi na amurka farko ko a'a bayan an ɗanyi tsit don nuna alhini biyo bayan wani haɗarin jirgin sama da ya auku a kusa da birnin washington shugaban amurka donald trump ya tabbatar jiya alhamis cewa babu wanda ya rayu bayan da wani jirgin saman soji mai saukar ungulu ya yi karo da wani jirgin kasuwa ɗauke da mutane 64 shugaba trump ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda hatsarin ya ritsa da su sannan ya sha alwashin bincika sababin haɗarin ranar alhamis masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 7 agogon gmt da ghana za a ji mu da maimaitin shirin kafin nan bari mu mika sakon tayin murna ga hajiya fatima kasim mahmud kano bisa auren 'ya'yanta maryam hussein sani da adiya hussein sani da fatan allah ya bada zaman lafiya yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da editanmu na wannan zangon Ibrahim Garba da Dadi Balawe da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima ku.